Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka haka a koyaushe muna nan a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Mayu shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron ƙasa. Ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta fara tura ɗaruruwan baƙin haure daga Texas zuwa San Diego. sannan an yanke ma wani tsohon jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta cia ɗaurin shekaru ashirin saboda haɗa baki da ƙasar china labaran duniyan kenan aka saurara a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a 'yan kwanakin nan wasu 'yan bindiga da kwanaki suka lafa na yunkurin dawowa domin tada hankalin al'ummar yankin niger delta dare da rana jami'an da hafsoshin suna kan aiki masu satan mai duk inda suke tace wannan muna farfasa kayayyakin da suke wannan tu'annati da shi Daga bisani, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan ayyukan ibada lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya aina shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin Amurka a matsayin barazana ga tsaron ƙasa. To amma ya jinkirta ɗaukar mataki zuwa watanni shida lokacin da zai ƙara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga Turai da kuma Japan. a yayin da jinkirta ɗaukar mataki ya kauda yiwuwar ƙara tsanin takaddama tsakanin amurka da turai da kuma japan ayyana wasu motocin ƙasashen waje a matsayin barazana ga tsaro da aka yi ya fusatar da wasu masu kamfanonin motocin. wata kungiya mai wakiltar manyan kamfanonin motocin jamus da asiya ciki har da dalma ag da kamfanin motocin toyota da volkswagen da kamfanin rukunonin motocin honda da nissan sun bayyana ayyana wasu motoci a matsayin barazana ga tsaro da aka yi shirme a yayin da yake jawabi jiya jama'a trump ya ce kamfanonin kera motoci a amurka na fuskantar durkushewa saboda rashin daidaito a gasar da suke yi da na kasashen waje ya ce ya amince da rahoton ma'aikatar cinikayya da ke nuna cewa wasu motocin da ake shigo da su na barazana ga tsaro ma to amma bai bayyana irin motocin da kuma irin bangarorin motocin da ke barazanar ba. ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga kudancin texas zuwa san diego a jihar california saboda a ci gaba da tantance su a cewar jami'an gwamnati a jiya jama'a ɗimbin bakin hauren da ke kwarara zuwa amurka neman mafaka sun buwayi jami'an shigi da ficin amurka bakin haure sama da dubu ɗari da biyar aka damƙe a inda amurka ta yi iyaka da mexico a ɓangaren kudu tun daga ranar ɗaya ga watan oktoba abinda ya zama da wahala a tantance iyalan a cikin lokaci an yanke ma wani jami'in hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta cia ɗaurin shekaru ashirin saboda bayar da wasu bayanan tsaron ƙasar amurka ma wani jami'in leƙen asirin china da ya yi an zartas da hukuncin ɗaurin shekaru 66 je jama'a ga kevin patrick wato dai mai shekaru 66 wannan batu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa inda china ke amfani da wasu tsaffin jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka tana sa su a cin amanar ƙasarsu da kuma ta abokan aikinsu a cewar mataimakin attorney general john demas To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin koriya ta arewa na tangal-tangal yayin da take fuskantar takunkumin ƙasa da ƙasa kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokon ƙasar da sauran masu faɗa a ji da dama na ɗanɗana kutsar su la shakka magabata a koriya ta arewa na jin jiki a cewar joshua stanton wani lauya a washington dc wanda ya taka rawa wajen tsara daftarin kudirin takunkumin da aka kakaba ma koriya ta arewa a shekara ta da 2016 manyan jami'an gwamnati da jami'an soji waɗanda ake masu ganin masu faɗa a ji a koriya ta arewar sun kai wajen dubu biyu mataimakin shugaban australia hins christian strach ya sauka a yau dinnan asabar bayan da wasu jaridun jamus biyu wato da der springel da kuma sedostet zaitun suka buga wani labari da hoto mai nuna yana bayar da wasu kwangiloli ma wani ɗan ƙasar rasha yau dinnan stretch ya ce an auna shi ne da bita da kullun siyasa to amma ya amsa cewa abin da ya yi a hoton bidiyon wauta ce da kuma kuskure masu nazarin al'amuran siyasa sun ce wannan taɓargazar ta jefa ayar tambaya kan haɗakar jam'iyyar su stretch mai kyamar baƙin haure ta freedom party da jam'iyyar su shugaba sebastian court ta masu tsaka-tsakin ra'ayin riƙau babu wani daga cikinsu dai da ya ce wani abu game da makomar haɗakar tasu kamfanin mai na exxon mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin basra na ƙasar iraki ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa an kwashi ma'aikatan ne jiya jama'a da kuma safiyar yau dinnan asabar zuwa kasar dubai da kuma wani rukunin gidajen da ke cikin lardin na basra wani jami'in bangaren mai na gwamnatin iraki ya tabbatar da hakan ga kafar labarai ta ap ma shugaban kamfanin mai na gwamnatin iraki ishan abdul jabar ya ce an kwashe ma'aikatan ne saboda kawai kauce ma abin da ka faru kuma na wucin gadi ne kawai amma babu wata tartibiyar barazana kazancewar takaddama tsakanin amurka da iran ta dada janyo fargaba ta yiwuwar a buga a gabas ta tsakiya ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc da farko wani batun a 'yan kwanakin nan da ke tada hankalin al'ummar yankin Niger Delta shine batun 'yan bindiga da a baya suka lafa amma yanzu ta'annacinsu na yunkurin dawowa na kai hare-hare a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da yawan garkuwa da ma'aikatan kamfanonin haƙo ɗanyen man tare da fashi akan ruwa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar ya haɗa mana rahoton. batun baya-bayan nan dai shine ne yadda 'yan bindiga da da akasarinsu sun lafa to amma yanzu ta'annatinsu na yunkurin dawowa na kai hare-hare a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai da yin garkuwa da ma'aikatan kamfanonin mai tare da fashin kan ruwa dangane da wannan sabon yanayi marar daɗi ga harkokin tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar wanda hakan ka iya mai da hannun agogo baya dangane da kudaden shiga da kasar take samu waɗanda su ne ake yi wa al'umma ayyukan raya ƙasa na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar gamayya ta tsaro ta operation delta save da ke aikin tsaro a yankin niger delta wato mejo abdullahi ibrahim kuma ya ƙara mini haske kan halin da ake ciki da kuma irin matakan da suke ɗauka ya ce jama'a kamar yadda ka sani muke za mu sa wando ɗaya da duk wanda ya je zai karya doka. Akwai batun ah, yan fashin teku da a baya-bayan nan suka cin karensu ba babbaka a kan ruwa. Kamar zuwa yanzu wani hali ake ciki na tabbatar da tsaro a kan ruwa. 'yan eh, fashin teku nan da kai magana haka su ma sun dan tada kayan baya amma da muka tada kaini muka nuna musu cewa ba sani ba sabo insha Allah komai ya dan tsagaita kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba za mu ci gaba da aikace aikace mu saboda kowa ya samu yanayi mai kyau da zai gudanar da aikace aikacen shi a baya bayan nan ne ma kungiyar sa ido kan tsaro na manyan jiragen ruwa da ke zirga-zirga ta ƙasa da ƙasa. ta fito da wani rahoto wanda ya nuna halin da ake ciki na tabarbarewar tsaro a musamman kasashen da ke cikin gabar ruwan gini da ya hada da najeriya kuma kamar yadda rahoton ya nuna waɗannan harkokin na fashin teku ya fi tabarbarewa ne a yankin ruwayen najeriya wanda ya hada da yankin niger delta ga karin bayanin da kakakin rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin niger delta major ibrahim abdullahi ke cewa suna ɗauka kamar yadda ka sani duka muna da hafsoshi da jami'ai da cikin wannan su kwayan ruwa kuma dare da rana jami'an da hafsoshin mu suna kan aiki masu satan mai duk inda suke tace wannan muna farfasa kayayyakin da suke wannan tuhannati da shi saboda in ka taba zuwa wajen inda ake satan man nan in ka ga yadda suke lalata muhalli abin ba a cewa komi a baya bayan nan dai wata 'yar yankin Niger Delta ta shiga hannun 'yan fashin teku ta ce. We da the Delta, insecurity for us. The water is not even good. There's insecurity. The militants may attack. Tana cewa ne suna na Boma kuma mu a yankin mu na Niger Delta gaskiya ba mu da tsaro musamman a gabar ruwan Boni Island da ta hada da ƙauyen mu inda 'yan bindigan kan ruwa suka kai mana hari kuma baka da ikon zuwa wurin harkokin yau da kullum musamman a kan ruwa da haka muke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samar da ayyukan yi ga matasan mu domin rayuwa ta inganta. We the government to provide a good job for them so that they can change their lifestyle. 'yan bindigar yankin Niger Delta dai kan janyo wa Najeriya hasarar kudade masu ɗimbin yawa wanda hakan kan shafi kasafin ta na shekara-shekara kuma hakan kan haifar da koma baya wajen harkokin aiwatar da ayyukan raya ƙasa a Najeriya. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Yan ƙasa ta Najeriya. A gai da Lamido Abubakar, masu saurare kuna, tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogo min na cewa karfe 11 da minti 13 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. yau za a ji ansar tambayoyin masu mu da dama kan falala da kuma ka'idojin daren lalatar kadari da dai sauransu. To idan masu tambayar na saurare ga amsoshinku daga bakin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ce. To alhamdulahi da farko dai abinda ake bukatar mutum ya aikata a kwanuka na goman karshe shine mutum ya kara santar ubangiji da ibada sannan abin da ya shafi ibadun da aka fi bukata musamman shine neman dacewa da daren na lailatul kadari wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada komai kankantar ibadan kuma Allah ya karba to za a bashi lada kamar yayi shekara akalla tamanin da uku da wasu watanni yana bautata wa ubangiji kuma yana ibada kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goman ƙarshe kuma wani abin farin ciki da ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa abin da ka yi misali a ranar ah, ashirin ga wata to idan ka yi shi ranar ashirin da ɗaya ga wata lada da kuma darajar da za ka samu ta fi ta jiya ran ashirin ga wata hakanan idan kai ran ashirin da biyu ga wata abin da za ka samu na alkhairi ya fi ashirin da uku ga wata har dai zuwa karshen ramadana ɗin sannan kuma daga cikin abubuwan da ake bukatar mutane su lizimta shine yawaita neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da kuma wato neman bukatunsu na duniya da lahira sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a waɗannan kwanaki goma na karshen ramadana akwai itikaki wato lizimtar ah, masallaci mutum ya keɓe kansa don ibada sannan ka'idoji da kuma sharuɗa na wannan itikafi din akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar juma'a a ciki sannan kuma akalla ne mutum ya kwana wato ya yi ni mafi karanci kenan ko kuma ya yi kwanaki akalla kwanaki goma wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin idi haka nan ake bukata sannan keɓantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan Shi ne babu abin da zai yawaita yi illa karatun alkur'ani sallolin nafila istighfari neman yardar Allah a nan duniya da lahira kuma da sanya kai cikin bukatu da kuma iyaye da iyali da yan uwa da ƙasa da duniya ma baki daya sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr wato zakan kono ko zakar da kai wadda ake yi a ƙarshen wato azumin nan wannan zaka wato talin zinci wato ma'ana ta zama wajibi a kan duk wanda yake mutum namiji ne ko mace ɗa ne ko bawa ƙarami ne ko babba wanda duk yake da hali ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne ko kuma wanda yake ainihin wato uba ko kuma mai gida da jama'a suke karkashinsa to su ma ya nizinci wannan mai gida nasu ya fitar musu sa'annan an fi so a fitar tun ana misali sallah saura kwana biyu don saboda waɗanda za ka ba su su je su sarrafa shi sannan kuma su ma su wayi gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi in ka ɗauka kamar mu a nan kasashen afirka an fi amfani da shinkafa da masara da dawa da gero da alkama da kuma dibino duk ana fitar musu da kuma sha'ir da dai makamantansu duk abin da mutane ya rinjaya hatta cikui wannan ana fitar mishi wato ma'ana busasshen nono rakumi duka ana fidda kai da shi duk abin da mutane ya wayi gari shine abincinsu mafi rinjaye to ana da wannan ga kan da kai da shi sannan kuma waɗanda ake fitar musu ɗin inda misali a ce a daren jiya an yi wa mutum haihuwa aka haifa masa jariri ko jaririya sai aka waye gari gobe sallah to kafin sallah ta fito kamar da muka yi bayani an so a yi ne tun kafin sallah akalla da kwana biyu ko da kwana uku amma kafin a tafi idi sai aka yi mutum haihuwa to wannan abin da aka haifa din ko da daddare ko washe garin idi kafin dai a tafi idi din to shi ma ya halarci ko ya cancanci a fitar masa ko a fitar masa da waɗannan ga waɗannan jariran su ma a fitar masa da wannan zakatul fitar din sannan kuma har yanzu daga cikin abubuwan da wato mutum ka'idar da ake fitarwa akalla ana fitar da ainihin wato sa'i hudu wato mudunnabi daya wannan shine kowane mutum guda a cikin masa da guda daya idan ma babu abin aunawa din to ana iya samun a yi kwatanta da tafuka guda biyu a dunkule ko a haɗe na mutumin da yake ba wada ba wato ma'ana ba ɗan ƙaramin mutum ɗan gajere ba ba kuma dogo wanda ya fi kowa tsayi ya kere mutane ake buga misali da shi ba a matsakaicin mutum a ainihin wato auna tafinsa kowane tafi wato ma'ana a cika har ya cika wannan mudu na in kai lissafi ka ga tafuka hudu kenan wanda shi zai cika wancan babban mudu din to shi ake cire ma kowane mutum shi kadai mutum yana iya cirewa kansa ya cirewa iyalansa ma'ana matansa da 'ya'yansa da danginsa waɗanda suke ƙarƙashinsa wato ma'ana kulawarsu ko ciyar da suke ƙarƙashinsa da kuma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa kamar barorinsa direbobinsa da ainihin wato kuf da ma'aikatan shi da suke ƙarƙashinsa duka zai fitar musu amma in mutum yana da halin fitarwa ya ki ya yi rowa bai fitar ba to ya tabbata cewa azuminsa a rataye yake wato ma'ana ba a karbi azuminsa kai tsaye ba kaga wannan matsala ce sa'annan idan mutum ya saba fitarwa sai aka waye gari rayuwa ta canza bai da halin fitarwa to a nan allah baya tsorama rai sai dai abin da za ta iya don haka shi ma ya shiga sahun waɗanda za a basu kenan kada ya matsa wa kanshi mm. sannan kuma ko da akwai abin da za a fitar ɗin sai ya zama na ba zai wadata a fitar ma kowa ba kuma babu halin aje a siyo don haka sai a fitar ma wanda yake shi ne shugaban da waɗanda suke karkashinsa na kai tsaye muna fata allah maɗaukin sarki ya bawa bayan allah ikon fitarwa sannan waɗanda ake ba su in an fitar na farko dai idan akwai mabukata tsananin bukata ma'ana waɗanda ba sa iya dafa abinci to ana bukata a ba su wannan sa'annan marayu gidan da mutum ya mutu ya bar iyalan shi su ma ana bukata a kai musu don su wayi gari ranar sallah suna cin abinci suna farin ciki kamar yadda masu uba suke yi sa'annan kuma akwai sauran waɗanda suke mabukata ne waɗanda ba su kai waɗancan ɗin tsananin bukata ba to su ma duk ana ba su wannan zaka ta da kai sa'annan abubuwan da ake bukatar mutum ya yi a ranar idi hmm. na farko idan allah ya sa aka wayi gari misali aka cika azumi talatin ko kuma a ranar ashirin da tara aka ga wata na shawwal to washe gari zai zama idi kenan bayan shugabanni wato sarkin musulmi ya bada sanarwa to a wannan rana a safiyar idi ba a yin azumi kafin a tafi masallacin idi abin da ake yi shine za a kawo abinci mutum ya ci abinci ya koshi sa'an nan ya yi wanka idan ya yi wanka wanka da ta ibada kamar yadda aka saba sa'an nan ya ɗauki tufafinsa in allah ya hore mishi sababbin tufafi ya sanya su in kuma tsofaffi ne ya wanke su ya sa musu turare ya sa su a jikinsa ya yi ainihin rawani ya yi shiga mai kyau ta kamala ya kama hanya in abin hawa yake da shi ya hau abin hawansa idan kuma wato a ƙasa za shi ko ya bai taka zuwa masallacin nan yana ainihin ƙaskantar da kai yana godiya wa Allah yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ya kama hanya yana wannan talbiya din har ya isa masallacin to ita sallar gaba ta ai sunna ce nafila ce don haka ba a yi mata nafila kafin zuwan liman kenan da zaran mutum ya isa masallaci sai ya nemi guri ya zauna idan ya nemi guri ya zauna liman zai zo idan liman ya zo abin da zai yi shine kai tsaye ba a mata da ikama kawai kabara har ma ake yi sai ainihin liman ya tada kabara a bi shi a yi kabar bari a raka'an farko kabarori guda shida bayan kabarar harma sa'an nan a yi kabarori guda biyar a raka'a ta biyu bayan Kabbala ta mikewa waɗannan in aka yi su sai a yi sallama sannan liman ya tashi ya fuskanci mutane ya yi musu huɗuba daga cikin abubuwan da zai musu huɗuba ne na muhimmancin aikin da suka yi tsawon wata guda wata ramadan da kuma abubuwan da ake bukata su yawaita aikatawa a sauran rayuwarsu sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mai koyi da shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka bi su wato tabi'ai da masu bin su abin da suke yi shine kafin watan wato da zaran an yi watan ramadan an kare an shiga shawwal to tun daga wannan shawwal din har zuwa watanni shida addu'a suke ya Allah duk abin da muka yi a cikin ramadan Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka sa mun dace Allah ka sa mun dace ka karba aikin su kenan hmm. ana cika wata shida sai kuma su ci gaba da yin wata addu'ar cewa ya Allah ka kai mu ramadan mai zuwa Allah ka kai mu ramadan mai zuwa ka sa da mu za a yi don irin ayyukan alkhairi da muka yi a baya wato ramadan din da ta wuce mu sake maimaitawa to kaga kenan a shekarar gaba daya mutum bayi da lokacin zai saba wa ubangiji hmm. a nan ya yi ibadar yana neman a karba can kuma yana fata ya dace kuma yana bukata allah ya sake maimaita masa to a takaice waɗannan abubuwa su ne ya kamata mutum ya kokarin aikatawa a cikin kwanuka da suka rage mana a cikin ramadana sa'an nan daga cikin alamomin da mutum zai gane sallolin da ya yi da ayyuka na ibada duka gaba ɗaya a cikin watan azumi alamar da za ta nuna mishi cewa an karba ne bayan azumin ya ci gaba da aikin kirki ya zama mutumin kirki ya ci gaba da aikin alkhairi ya ci gaba da sha'awar aikata aikin kwarai ya ci gaba da kyama da kuma gudun aikin laifi da sabon ubangiji to waɗannan alamomi ne da za su nuna mutum cewa ya dace da lailatul kadari kuma ya dace an karbi azuminsa muna fata Allah ka samu dace. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Salaman abu da ya hada mana sautin da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai mako. To madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan nasihar. sunana dr bashir ahmad yan kuzu fut mina bismillah billahi tofik wannan wata akwai darussa masu ɗimbin yawa darussan suna da yawan gaske na farko annabi kan roƙi allah allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaƙa bil amni kwanciyar hankali wal iman da ƙaruwan imani wasalamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da annabi ya addu'a a kai zaman lafiya karuwar imani kwanciyar hankali da miƙa wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda a wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashenmu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken ire-iren waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin ramadana da duk waɗannan abubuwan sun zama tarihi gaba ɗayansu saboda me akwai abubuwa muhimmai da za mu iya kula da su da yawa in ka ga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abin da mutane suke furtawa bakinsu akan yi magana abin da ya shafi fake news ku dai aikin ku ne abin da ya shafi labarurruka a cikin azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama ya yi shaida zur wato shaida ta karya idan yi wannan zai karya masa azuminsa wato zai rasa azuminsa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abin da za ka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya matsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin haƙuri da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura ko da wani zai zage shi to shi ya ce inni sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka dauki wannan darasi a rayuwarmu za mu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai waɗanda aka zalunta ba su iya haƙuri akwai waɗanda kuma suke da mummunan zuciya dama ƙeta ce a zuciyarsu saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kaza to sai zama a cikin azumi abinda babban abin da ake bukata cikin azumi shine tausaya ma wanda bai da shi ya zama cewa annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki za ka sami lada irin kwatankwacin ladansa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na alukin azumi ana son a yi fiye da kowane lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu bi abin da yake shimfiɗa a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu to jama'a kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice takaicin shugaban amurka donald trump ya ayyana shigowa da wasu motocin kasashen waje cikin amurka a matsayin barazana ga tsaron kasa to amma ya jinkirta ɗaukar mataki zuwa watanni shida lokacin da zai ƙara haraji kan motocin da ake shigowa da su daga turai da kuma japan ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta fara tura ɗaruruwan bakin haure daga texas zuwa san diego a jihar california saboda a ci gaba da tantance su a cewar jami'an gwamnati a jiya jama'a kwararru sun ce ga dukkan alamu tattalin arzikin koriya ta arewa na tangal-tangal yayin da take fuskantar takunkumi na ƙasa da ƙasa kuma wannan durƙushewa ta tattalin arziki na nufin kenan su kansu 'yan bokon ƙasar da kuma sauran masu faɗa aji na ɗanɗana kudarsu a cewar ƙwararrun. mataimakin shugaban ƙasar australia hans christian Schach ya sauka a yau dinnan daga mukaminsa bayan da wasu jaridun ƙasar jamus biyu wato da der spengel da kuma Sildest Zaitun suka buga wani labari da hoto mai nuna cewa yana bayar da kwangiloli ma wani ɗan ƙasar Rasha ba bisa ƙa'ida ba. kamfanin mai na mobil ya kwashi ma'aikatansa 'yan kasashen waje daga lardin basra na kasar iraki ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya a gabas ta tsakiya wani babban jami'in gwamnatin iraki da kuma wasu majiyoyi uku sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa an kwashe su ne na wucin gadi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin. sai Solomon Abo da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Voltec Zoniak. Amina Buhari auna ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya. écoutez VOA Afrique.